kamar yadda suka shaida mini yayin da suka kira ni ta wayan tarho. Yanzu kin kuma za ki kamar hayaniyar yara ko ina ana fito ana murna da kika san kifi hakan nan haka gaskiya muna godiya ga wannan abun sai mun ji daɗi da wani saboda mu muka san gidan halin da muka shiga cikin rashin lafiya din nan saboda ina zaune yanzu hakan nan a karfar waje kasuwar ka eh, na fata su bai mun ji daɗi mutukar daɗi ma saboda rashin lafiya din nan ya dan samu cikin damuwa sai ba karamar damuwa ba ko ina kana da yara da mata aure ah. na da ba sanarwa kawai sai kuka ga an kawo sabon ba ya ba sanarwa ne wuri da ya zuwa sha kawai sai muka gane to dukan layukan aka dawo da su ko kuma akwai wanda ba su dawo ba eh akwai zan da zan yana dawowa kadan haka nan emergency ya nan yana zuwa emergency sadarwa sun zo mana misalin karfe goma da minti takwas na safiya an shi matuƙar da kuma murna saboda dawo buɗe mana hanyar sadarwa da aka yaji hanyar wannan ita da mun shiga cikin sajjera da kuma sarari da kuma cikin hanyar sadarwa da aka gaba saboda haka yanzu mutane su ne da su ala cikin ciki da annashuwa an gani kowa ya da da ba a wannan saboda na ji kayan magana akan cewa abokananku da suke maiduguri da damaturu kuna samun su yanzu ka buga waya ka samu wani a maiduguri ko a damaturu ne. a'a na ji kira hamadu da ban same shi ba kuma ba da ga wani kawo na masu ban same shi ba abin da ke da idan Yanzu kai kana wani gari? Yanzu haka To kun yi magana da wasu a sassan jihar Yobe? A jihar Yobe? Eh. eh mun yi magana da lokaci. Hmm. Wannan dawowan hanyoyin sadarwar na zuwa ne kasa da mako ɗaya da kiran da gwamnan jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidan ya yi wa hukumomin tsaro yayin da suka kai mishi wani ziyara a gidan gwamnati a Damaturu sai dai har zuwa lokacin aiko da wannan rahoton hanyoyin sadarwar ba su dawo ba a damaturu fadan jihar yobe hakan ya hana ni jin ta bakin jami'an tsaro sa'adatu muhammad fawo muryar amurka a gombe najeriya